masallacin juma'a na farfesa ya gwandu da ke a nan sabo unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tasirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nufin wata ramadan yau lahadi 16 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan jiran mazan allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina jiya an kai ƙarshen suratun rum yau kuma za mu fara da farkon suratun lukman bismillahir

ita ma sura ce makkiya kamar yadda an kabu jarun suka wuce musurorin makka ne talatin ta hudu, abinda take koyarwa tauhidi kamar yadda suratul kabu da suratul rum take suke koyarwa sai dai tare wani uslubi daban cikin uslubin take amfani da shi wanda suratul kabu ta yi amfani da shi da suratul rum shine tabbatar da rububiyya sanan da kiran mutane zuwa ga uluhiyya watan tabbatar da cewa Allah shi ya halicce ku shi ke azirta ku shi ke juya lamarinku Allah shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya tsaye da sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba haka shi ya tabbatar da ƙasa da duwatsu wayanda suke hana ta tangal-tangal don da shi ya yi halitta ta ku bauta mai watan mu tabbatar da rububiya wadda ba ku da iskali da ita sannan a kawo uluhiyya tabbatar da abin da mu da ku ba mu jayayya a kai ne sannan a gina abin da ake jayayya a kai ne domin ku zo ku bi cikin abin da wannan sura ke koyarwa wanda yake ba bai hito daga sura bai zo a sura an kabu da sura rum ba wannan sura ce da wasu malamai ke musu sura hikima saboda tana tare da hikima hikima tana nuna hikima Allah bakin tana nuna hikima Allah shi ƙwar'anin kristina ambata ta da littafi mai hikima sannan ta kawo kisan lukmanin hakim domin dinga da duk abubuwan hikima ne a cikin wannan sura kamar yadda zamu je Allah ya ambaci a kitabul hakim a cikin wannan sura wanda yake mafi yawa a cikin ƙwar'anin zuwa kitabul mubin mubin yake zuwa amma ne ya zo da al da nan da suratu yasin da wasu wurare da ba su wuce hudu a cikin ƙwar'ani ba cikin wannan surar don ya ƙara tabbatar da cewa wannan sura ce ta hikima an kira ta da suratul luqman domin cikin ta an ambaci Luqman wani bawan Allah da yi rayuwa kafin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba hadisi ko ɗaya yana magana game da Luqman al-Hakim babu hadisi ko da ya inganta da yake magana game da shi amma akwai hadisi da ya zo yana magana wanda bai inganta wata gefen isnadi ne cewa al hakim wani mutum ne da aka yi bahabashe mutum ne wani mutum baki ne wannan bata inganta bata gefen riwaya amma kuma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan haka cewa wannan lukmanul hakim da za a bamu labari cikin wannan sura da hikimar da Allah ya bashi mutum ne kuma baki wasu malaman tarihi suna cewa an yi shi ne lokacin annabi Dawud alaihi salam kauli mafi inganci shi annabi shi lukman ba annabi bane shi lukman ba annabi bane amma dai mutum ne mai hikima wanda an yi shi ne a lokacin ɗaya daga cikin annabawa akwai riwaya da ke cewa yin shi ne a lokacin annabi annabi Dawud alaihi salam ala kulli halin zamu ji abin da wannan surar wannan surar bata yi tsawon suratul ankabut ba bata yi tsawon suratul suratul ankabut bata yi tsawon suratul rum ba ayat ta 34 kamar da muka jiya sannan ita ma ta fara da abin da suratul ankabut da suratul rum suka fara shine alif lam mim wannan haruffan dai muna cewa Allah shi yasa abin da yake nufi da su amma cikin abin da aka faɗi mafi hikima cewa ana cewa ƙor'ani ya sauka ne da waɗannan harufa don shi wata su zo harafi ɗaya kamar ƙaf kamar nun kamar sad wani lokaci su zo harafi biyu kamar hamim wani lokaci su zo harafi uku kamar na alif lamim ko alif lam ra wani lokaci su zo harafi hudu wani lokaci su zo harafi biyar duk don a nuna ma dai mushrikan makka Laraba, cewa wannan littafin da larabci aka saukar da shi wayannan harufan ne aka hada suka yi suka yi wannan suka yi wannan littafi sai Allah yake tilka ayatul kitabil hakim tilka wadancan ayoyin littafi ne mai hikima tilka aka yi amfani da ismul ishara na wanda ke nesa bancin ga ayoyin nan gaba gare mu wani lokaci ana cewa zalika shi ma ismul ishara na ba'i domin ne domin a nuna ulul manzila a nuna da suke sama watan wayannan ayoyin madaukaka ne don haka in kana nan kasa wa muna saman ka sai ka ce wancan don shi aka cewa tilka ayatul kitab watan wayancin ayoyin littafi ne al-hakim littafi mai hikima Qur'ani ya zo da hikima kuma wanda yake wannan surar za ta yi mana bayanin Luqmanul Hakim don sai Allah ya bude da cewa tilka ayatul kitabil hakim babu wasu ayoyi babu wasu maganganu babu wani littafi da ya hikima alkur'ani Duyar da hikima ta kai hikima in aka karanta Qur'ani zaka ji hikimar Qur'ani ta fi wadda ba ta ba ta Qur'ani ba Duyar da mutum ya iya magana duyar da mutum iya tsara waka larabawan Makka da sun iya magana sun iya tsara waka sun iya komai amma ana karanta musu alkur'ani sai su ji cewa to qur'ani ya fi larabcin su hikima ya fi magazamin su kai ba qur'ani ba hatta da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kunshi da hikima wadda yake babu ta a cikin wasunsu baccin qur'ani ba abin da yake hadisai hikima waƙoƙin larabawa da maganganun larabawa ba su kai a hadisan manzon Allah ta hikima ba duk ta tabbata cikin sahih muslim lokacin da annabi ya fara da'awa akwai wani mutum da ya zo makka sai ji ana faɗin cewa aljannu sun shafi muhammadu eh, sihiri ya taɓai hauka ta taɓai sai ya ce to shi ko ya san wannan Muhammadu mutumin kirki ne za ka bari ya gan shi ko da Allah zai sa ya taimaka mai domin shi yakan ba da maganin taɗin aljannu yakan ba da maganin sihiri kawai sai haɗu da annabi sallallahu alaihi yana wankakkar zuciya ga rai da niyyar ya ga rai sai ya ce mai na ji abin da ya same ka na taɓin aljannu na ji abin da ya same ka na hauka na ji abin da ya same ka in kana so zan baka magani annabi ya ce ka gama ya ce na gama sai annabi ya ce inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يولل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله تكدون الله كما ميكا وإنكم مجيب يعني بيان ميكا ميكا شمت الهنة وأنبي مبايعة صلى الله عليه وآله وسلم da wani hikimomi na na khutbatul haja inna alhamdulillah. ko su sun gagari wani balarabe sun gagari wani mai iya magana sun gagari wani mai waka yake shi bai taba jin magana mai hikima irin wannan ba kaga in yaji qur'ani iya ka hikima kenan sama akan sama haka Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wa'ancan watan mun ce saboda girman su da umurin su kamar suna sama da kai ayoyin littafi ne mai hikima kuma hudan shi alqur'ani shiryawa wa rahmatan kuma rahma ne jinƙayi ne lil na ga masu kyautata aiki don haka ƙur'ani yana zama hudan shiryawa a nan duniya sai kasance ya shiryar da kai hanyar da za ka bi ƙur'ani ya gaya maka wane ne Allah ya gaya maka sunayen shi da siffofin shi ya gaya maka shi ɗaya cancanta a bauta maka ya nuna maka alamomin da kake gane Allah da su Qur'ani ya nuna maka manzannin Allah ya baka labaran abubuwan da suka auku a baya ya baka labarin waɗanda za su auku a gaba ya nuna maka yadda kake sallah ya nuna maka yadda kake mu'amala da ubangiji ya nuna maka yadda kake mu'amala da mahaifanka yadda kake mu'amala da ƴaƴanka da matanka da mazanku ya nuna maka yadda kake mu'amala da kowa da dabbobi da ƙwari kaga wannan babu shakka shiryawa ce duk abin da kake bukata na shiryawa akwai cikin Qur'ani zaka ba a barin shiryawa Qur'ani a je shiryawa wani don shi ibn Taymiyyah yake cewa fawailul liman nabada alkitaba wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al yace boni ya tabbata ga wanda yake barin littafin Allah bayanai in zai kafa hujja sai ya ce Asalu ya ce ahsan ya ce istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin iraqi watan sai mutum ya kafa hujja da ayoyin Qur'ani ya je zuwa waƙoƙin Larabawa yana buƙatar kafa hujja da su ga abin da zai saba ma abin da ke cikin abin da ke cikin Qur'ani don haka hudan alqur'ani shiryawa ne shiriya ce alqur'ani abu ne mai shiryawa man yahdihillahu fala billa lahu wannan fa inna ahsanal hadi kitabullah fa inna ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da Qur'ani gani ko wannan littafi yana shayarwa ga hanya wadda ta fi zama mai ƙaƙƙan hanya gode da wanda ya fi zama akan daidai sai Allah ce wa rahmatan kuma rahama ne lilmuhsinina ga masu kyautata aiki qur'ani na kiran mu kyautata aiki annabi sallallahu ya fasa mana me ihsan yace me an ta'budallaha ka annaka tarahu wa in lamta takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in baka ganin shi yana ganin ka wato me ihsani shine muraqaba muraqaba shine ka san ana bibe da kai ka aiki kamar ana in Allah kake wa ibada ka yi ibadan nan kamar Allah yana ganin ka kamar kai kana ganin Allah in ba ka gane ka tabbata yana ganin ka in mu'amala ne tsakaninka da jama'a ka yi kamar CCTV ta ƙwara ma ido kaga kasan babu da kai kai cuta kasan za a ɗauko a diba a gani wayayi yi cuta wayayi kaza da kaza don haka abin da ake so ihsani shine ga komai ka kyautata da komai kaka tsaya ka dibi cewa wane na gani na ko wane bai gani na ya kasance aikin da kake gaban jama'a shi kake bayan jama'a wannan abu yana da matuƙar wahala amma sai ga masu imani don shi al-ihsan manzila ce ta takwa wasu malamai suna cewa manzila ce ta ma wuce takwa wata akwai akwai musulmi musulmi shine mai sallah biyar mai azumin watan ramadana yana da zakka yana dukiya fi da zakka yana da hali ya je hajji yana kai da kawo yayi aikin nafila yayi aikin sabon Allah yana yin wa'annan akwai mumini wanda yake da yaqini zuciya tai tana da yaƙinin cewa Allah yana tare da shi duk inda yake yana kyautata aiki ne yana imani shigoyi ba su shiga kai akwai musulmi wanda shine level na gaba wasu malamai suna sa almuttaquna cikin almusinuna wasu suna cewa almuttaqu almusinuna wata daraja ce saman almuttaquna zulmi kake nufi dai wanda shi yana neman perfection ne a lamura ne yana neman yayi su ne babu kuskure sai kasawa ta dan adam wanda shubha zai shiga shi wasa ba ta shiga shi yana yi ne ko da yaushe jiya kamar yau ko kuma yau ma yau ma ta fi jiya wannan shine daraja ta almusin. kuma Allah yana son mu kyautata aiki annabi sun yana son mu kyautata dukkanin aikin mu inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta wannan ihsan inda Allah ya ce hudan wa rahmatan lil Allah ya rubuta wannan ihsan inda komai zaka yi ka kyautata shi har na kawo muku hadisi a karatun da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabari ake ginawa kabari ake gina yake cewa a kyautata nan a gyara nan nan yayi kyawu hatta wannan nasu annahu sunna har mutane suka yi tsammanin sunna ne in za a gina kabari sai an gina mai kyawu sun maltafata ilaihim faqala sai annabi ya juyo dibi mutane sai ya ce musu amma inna hadha la mai almayyita wala yanfa'uhu kyautata kabari da kawata shi baya amfanin mamaci baya cutar shi lakin Allah yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yusqinahu sai Allah ya so ɗayan kun yi aiki ya kyautata shi shine ihsan ihsan yana shiga da ayyukan da muke yau da gobe wanda ke ayyuka ne ya kyautata wanda in zai ja layi ya zo gun layi straight yana bambanci da wanda ke ja ya sama ya kasa ya haka wanda in rubutu zai ya ɗauko shi straight yana bambanci da in rubutu zai ya karkace wanda in zai inci ya inci mai kyawu ya fi ya inci kawai sai a hankali Ko mi za ka yi kai mai kyawu ya fi ka yi wanda baya da kyawu musulunci yana son itkani da lamora su wane ne almusulmi ku gane abu na farko da ya kamata a itkani su ne na yuqimuna salata su ne waɗanda ke tsaye da sallah almusulmi wani shine wanda in ya tsayu ga sallah kai zai yi ta cikin lokaci zai yi ta da natsuwa zai yi ta da kawo farillanta da wajibanta da rukunanta da sunnoninta da musahabinta zai yi ta yana halartu Allah a gaban shi Shi shine almusin mai kyautatawa ba mai kwatun kurciya ba ya dinga yi yana Allahu allah Allahu bai ya tashi ko kuma wayanda wai za qamu ila salati qamu kusala yu'auna unan nasa wa la tsohon Allah illa qalila zaka in kai kana son ka zama musin ka kyautata kafin ka kyautata ɗinkinka. ka ko ka kyautata sana'a ka abu na farko da za ka fara kyautatawa bayan tauhidin ka shine kyautata sallah shine abu na farko da zaka kyautatawa bayan tauhidi ya kasance sallar ka ana yin ta a ganka tana burgewa ibnu qayyim rahimahullahu kamar da ibnu kasir ya kawo cikin bidaya wannan raya ya kasance yadda yake kyautata sallah har mutane in kawo suke mai da yake tsayawa yana tsaye da sallah yana tsaye da ruku'in yana tsaye da sujudarta duk wannan yawan rubutun da ya yi. ga Allah ya samu ilimi ne albarka ya samu littattafai ne albarka ya samu karanci karance ne albarka ya samu rayuwa ce albarka amma in yanzu wajen sallah yana kyautata ta yana tsaye da ruku'in ta da sujudarta shine allazina yuqimuna salata sune waɗanda ke bada sallah wa yutuna zakata almusinuna masu kyautatawa su ne masu bada zakka yau da ma da yawa suna da kuɗi da ba su ba da zakka ko yawa Allah da bara ko ya ba da wani abu kaɗan wannan duk ba ta fidda kai Allah ya baka mun karanta hadisi a karatun da ya wuce cewa ana haihuwar ɗan adam a kai ne babu ko hula Allah ya azurta shi lokacin da Allah ya azurta ka zakka wasu suna cewa duk cikin abu a musulunci guda da ba wanda ya kai sauƙin zakka da zakka ta ba a cewa kai sai an yalwata ka da an ce ka fidda zakkai nan tana cikin yalwa an yalwata ka an baka kuma a ce ka ɗibi ɗaya bisa arba'in in dukiya cikin kuɗi ne a ce ka ɗauki ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ishirin idan kayan noma ne ya danganta ruwan sama ne ko kika ba da ruwa to abubuwa ne waɗanda ka ɗauki ɗaya bisa akuya sai ta kai arba'in tunkiya sai ta kai arba'in raƙumi sai ya kai biyar kuma a ce ka fidda akuya ba za a ce ka fidda raƙumi daga gare shi ba to abu ne mai sauƙi mun da Allah ya kyautata maka Allah ya baka yace kai maka kyautata dukiyar da ba da ita ka taho ba sannan yanzu ya fi maka sauki a ce kai ka fidda zakka ko a ce kai kana cikin wanda ake ba zakka kaga da an ce kai ka fidda zakka kai wani class kake na daban Allah ya maka wata ni'ima daban ya fi da a ce kai ne za a fi suwa a baiwa fa duk miliyan 40 an ce ka fidda miliyan 1 da kai ne za a ci a hidda miliyan 1 a hihinta a baka fa kaga Allah ya kai ka wani level Allah ya kai ka wata daraja Allah ya kai ka wata manzila zaka masu kuɗi su ji tsoron Allah a fidda zakka yadda ya kamata kuma a bai wa waɗanda ya kamata kada a fi da zakka ba 'yan fashin kuɗai ba haka ake zaka ba kada a fi da zaka a ba 'yan yaren kuɗai ba ka ba wata ƙajila a'a ana fidda zaka ne a ba mutanen da aka tare da kai mutanen garinku mutanen da ke gani ana yawo da dukiyarka mutanen da ke gani kana fitowa da motarka kana kai da kawo suna gani su ba su da su Allah ya ce a ba don haka wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum nuna kun ga inda tauhidi ya shigo kuma sun yi yaqini sun yi imani da ranar lahira imani da ranar lahira da yaqini ta kamar da shekaru Islam Ibn tamiya yake cikin al wasatiya ya kunshi imani da duk abin da abbayan mutuwa ya an ce wai imani da lahira shine wanda ya imani da azabar kabari da ni'imar kabari da fitinar kabari wanda ya yi imani da tambayoyin da ake sune fitinar kabari wanda ya yi imani da zaman barzahu wanda ya yi imani da har abin da ya kai tashi alkiyama na wuta da aljanna da hisabi da sira'i da sauransu za ka ku yadda da wanda zai zo ya ba ku ya sa muku shi ba game da azabar kabari ya ce ba azabar kabari Qur'ani ya tabbatar da ana azabar ƙabari. azabar ƙabari alama ce ta kayi da lahira annaru yu'rabuna alaiha alai ha ashiyan wa shi an ƙarfi Allah ke fa bi ali fir'auna su'ul azabi mummunan azaba ta riski mutanen fir'auna annaru yu'rabuna alaiha ana gitta musu wuta da safe da yamma sannan in an tashin alkiyama a ce ku shigar da iyalan gidan firawuna zama mai tsanani sai nuna wannan safi da yamma ba tashin kiyama ba bane tun Allah ce kuma ya yayi tashin kiyama ya nuna mine ne azabar kabari ne ashe don haka me yasa nike nike matsawa ga wasu matsaloli domin shubhoyin da akwai na wannan zamani akan wayannan matsalolin don haka kamar da Ibn ya yace cikin cikin al-Irsul mutum ba zai kasance ya yi imani da ranar lahira ba sai ya imani da duk abin da a bayan mutuwa na azabar kabari da ni'imar kabari da fitinar kabari da rayuwar barzaku sannan abin da ake yi an tashin kiyama na tsira'i da azab da tsira'i da hisabi da shiga aljanna da shiga wuta Allah ya samu cikin aljanna ta Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim farkon wannan suratul luqman ta yi kama da farkon sura suratul baqara ulaika ala hudan min rabbihim wa'annan su suka yi kun ga farko kusurar bakara an ta an faɗi allazina yu'minuna bil ghaibi shine nan wahum bil akhirati hum nuna. an faɗi wa yuqimuna salata wa yu'tuna wa mimma kuna shi shine nan wa yu'tuna zakata shi malamai ke cewa farkon wannan surar yayi kama da suratul bakara sannan wannan ayar su kutum haka take ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wanda suka yi haka suka yi imani da gaibu da ranar lahira addinin mu bai ginuwa suka imani da gaibu za ka a kawo maka wata falsafa wa ka taba ganin anwa azabar kabari ai ba sai na gani ba in sai abin da ni gani nake imani da shi to Allah ma ban taba gani ba kuma na yadda akwai shi mala'iku ban taba gani ba kuma na yadda akwai shi za ka addini mu bai kammala sai ka yadda da gaibu za ka sai ka yadda da wuta ka yadda da aljanna ba ka taba gani ba a to yace abin da ka gani ya raba ka da kowa kenan duk wanda ya ga abu ya yadda da shi to me yasa za a baka aljanna in sai abin da ka gani za ka yadda da shi don shi ku kiyaye a musulunci babu lada ko daya ga wanda ya ga ana mutuwa sannan babu zunubi ga wanda yake ba a mutuwa wanda yake ba mu mutuwa ba kafiri sunare ba sunare mahaukaci saboda kowa yadda ana mutuwa cikin qur'ani babu inda Allah ya kawo lada ko ya bin wanda suka yadda ana mutuwa kawai don ka yadda ana mutuwa musulmi ya yadda ana mutuwa kafiri ya yadda ana mutuwa akuya ma ita ji da mota gudu ta kai don kar ta mutu wata kowa yadda ana mutuwa da ƙwaro in in in babanka bai taɓa mutuwa ba kakanka ya mutu in kakanka bai taɓa mutuwa kowa bai taɓa mutuwa gidanku ba akuyar gidanku ta taɓa mutuwa ko kira taɓa social shelter ka samu sauro ka ga ya mutu ko an yi laye unguwa ku kaga ana yanke dabbobi sun mutu ko ka je abatuwan gari kaga da haka ita mutuwa babu lada ka ce kaya da mutuwa kowa yana ganin ta ba ba alakanta bai cikin shika shikan musulunci ya da mutuwa bai cikin rukunan imani bai cikin komai saboda mai saboda kowa ya ganta ni ake so kai imani da shi abinda baka taba gani ba ake so kai imani da shi kai imani da kabari kai imani da ana kadda kai bayan mutuwa alba'su ba'dal maut dukkanin manzanni da littafai sun zo ne domin su tabbatar da alba'atu ba'da al-maut amma ba su ne domin su tabbatar da tabbatar da mutuwa ba wayanda suka yi imani da gaibi suka imani da abin da zai zuwa daga baya da wanda ya wuce wanda aka ba su labari suka tsaye da sallah suka ba da zakka ula'ika ala hudan min rabbihim wayannan su ne bisa ga shari'a daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihuna kuma wayannan su ne masu samun babban rabo babban rabo yana ga ka yarda da abinda Allah ya gaya ma ka yarda da abinda Annabi sallallahu ya gaya ma babban rabo shine aljanna Allah ya bamu shi Allah ya tabbatar muna imanin mu Allah ya kawo wayannan shibohin na zamani kada su jaye mu dama da hagu daga yarda da abinda Annabi sallallahu ya bamu labari kuma kamar yadda gaya muku wasu karatu da suka wuce kowa ya yarda da gaibu duk duniya kowa ya yarda da gaibu sai dai ko ka yarda da gaibun da Allah ya gaya maka da wanda annabi ya gaya maka ko ka yarda da wanda ka karanta a cikin textbook ko ka yarda da wanda ka karanta a cikin Qur'ani ko ka yarda da wanda ka karanta a cikin jarida kowa abin da ya imani da shi ko ka yarda ga yadda Allah ya faro halitta ko kuma malaman kimiyya su gaya maka gaibu abinda baka nan aka faru duniya ce ga yadda aka yi ko su baka nan aka dusi kaza ce ga abinda a ciki dukkanin ilimin kimiyya yana ginuwa ne akan yarda da gaibu sai dai wa kai yarda da shi akwai babban malamin science ya kware shi ya faɗi kai ka yarda da imani ne a irin naka ka yarda da shi ko kuma annabi ya faɗi qur'ani ya faɗi ka yarda da abin da suka faɗi zaka duk duniya kowa yarda da gaibi sai dai wanda ya yarda da wanda Allah ya faɗi da wanda annabi ya faɗi ko kuma wanda ya yarda da wani daban wanda ba su ba Allah ya tabbatar da mu akan yarda da abin da ya faɗi da abin da annabi ne suka faɗi sai Allah ya faɗa mana hukunci na gaba minan nasu ومن الناس من يستريد الحديث من يستريد الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن يجيء قريب وقوى فبشره بعذاب أليم sai Allah ce wa minan ci manyan yashtari lahawar hadithi cikin mutane akwai mai sayan lahawu na magana ya sashen zance ya sai wasu watan ya bi ya yadda da wasu sassun zantu waɗanda suka saba mani littafin Allah da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam liyubilla an sabilillahi wani yana ne liyubilla ko ya kasance lamul ta'lil lamul illa ce domin ya fatar da mutane daga hanyar Allah wasu cikin mushrikai da kafirai suna yi ne kamar zamu zo mu bayani mai lahawal hadith domin ka sai ce la muta'alil illa me yasa suke sayan wa'annan abubuwan na yasassun zantukka wa'anda ba su da fa'ida domin su kwatar daga hanyar Allah ko kuma li yudilla an sabilillah li yudilla afika li yudilla an domin shi ya bace domin yau in ka dauki yasassun zanto sai kasance lamul aqiba kenan فاتخذه آل آل فرعون ليكون لهم aduwan wa hazana ai aqiba lamun sayrura ai ba su wannan ba lamun illa bace domin basu kokaye fir'auna ba domin ya zama musu fitina ko ya zama musu liyakuna lahum aduwan domin ya zama musu makiyi إن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا mutanen fir'auna suka cince shi liya kuna ba sun yin zama musu maki ba a namul ba ke cin wannan Karshen lamari zai koma musu aduwan wa hazana zai kuma musu maki da damuwa shi ma wannan da Allah ya ce liyubilla an sabilillah in dai yi ne domin ya batar daga hanyar Allah in kuma ba ya ɗauka dauka ne don da hanyar Allah ne domin shi ya bace daga hanya domin wanda ya ɗauki lahawar hadith ya ya sassu maganganu kuma yanzu mu zo mu ji malamai suka fassara lahawal hadith bi ilmin yana wayan na abuwa ne ba tare da wani ilmi ba wa yattakhidha huzwa sai ya ɗauke su abin izgile ya ɗauki hanyar Allah da abin da ake garanta ta nayoyin Allah ya ɗauke su abin izgili ika lahum azabun muhe, lallai waɗannan suke da azaba ta ƙasƙasci wanda suke izgili da ayoyin Allah na Allah ce wa minan nasi man yashari lahawar hadith cikin mutane akwai masu yin yasassan magana malamai sun fassara shi da yawa mafi girma abin da aka fassara shi da shi shine kayan gina kayan waka da kayan kiɗi وأنا kamar حديث hadisi yanzu جرير jarir ya ruwaito shi yace hadathani yunus bin abdul قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر عن ابن مؤاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية يا أجي عبد الله بن مسعود أنا كبير في ولنا الآية إتتي ومن الناس من يشتري لها والحديث liyudilla an sabilillah suna suna tambaya ta wannan aya fa abdullahi sai abdullahi bin mas'ud yace al yace shine kayan waka wallazi wallahi alladhi la ilaha illa huwa yace ina rantsuwa da Allah da babu abin da yake cita abota mai da gaskiya kayan waka su ne ake nufi da lahawal hadith yace yuraddiduha thalatha maratin yana maimaitawa har uku yana cewa shi wannan fassara ta zo daga Abdullahi bin Mas'ud ta zo daga Abdullahi bin Abbas ta zo daga Jabir bin Abdullah ta zo daga Mujahid ta zo daga yawa daga cikin tabi'ai akwai wanda suke fassara da wasu abubuwa yanzu misali a wannan zamani akwai masu fassara har jaridu masu koki hankalin mutum maimakon mutum karanta Qur'ani sai ɗauko wata jarida mai kila batsa wata magazine mai wasu labaran da lokacin da zai ɓatawa yana karatun ta da Qur'ani yan mai samma hankali da ya karanta da yawa amma wannan haya asali ta zo daga sahabbai da yawa suna fassarawa da cewa cewa kayan kida ake nufi kayan kida ake nufi ake nufi da ita Ibn Qayyim Allah ya ƙara mai rahama yace yafi yafi tafsiru sahabati wat tabi'ina li al hadisi bi annahu gina ya isa a samu tafsirin sahabbai da tabi'ai cewa sun fassara ta da cewa algina kayan waka ake nufi don ibn kasir ya kawo ya ce wa da ibn abbas wa jabir wa ikrima wa sa'id bin jubair wa mujahid wa mak'ul wa amr bin shu'aib wa ali bin nudaima ah, wa hasan dukkanin su sun tafi akan cewa al-awl adib abin da ke nufi shine kayan waka kamar yadda zai muku bayani waka ta kasu kashi biyu akwai waka mai kiɗa ita wannan haramun ne kusan wasu sun hikato da ijma'in malamai waka da za a sa mata kiɗa wanda suka yi saɓani sun yi saɓani ne mallayi uta baru bi khilafi wasu ɗan kaɗan ne wanda suka yi shuzur amma jamhurin sahabati wa tabi'ina duk suna akan waka da kiɗa haramun ce waka da bata da kiɗa fa ka suka shi biyu akwai wadda take zuwa wadda cikin takila akwai guluyi da wuce iyaka da wuce iyaka ga Allah da wuce iyaka ga manzon Allah da wuce iyaka da wasu kalmomi da basu dace ba da jingina ma annabi sallama ilmul gaibi wa min judihi dunya wa barakaha wa min ulumihi ilmin lauhi wal qalami nuna cewa annabi sassan ya san ilmul lauhi da ilmul kalami wanda yake sune ilmomin Allah wa min judihi dunya wa baratiha cewa annabi sassan yana bada kyautar duniya da kuma da kuma kishiyar ta ce lahira da wasu kalmomi ne suka suke sun wuce iyaka ko kuma waƙoƙi masu tadda shawa waƙoƙi masu faɗin haramu to wa'annan su haramu ne ba su halatta kashi na biyu na waƙoƙi da ba su da kiɗa su ne kamar waƙoƙin yabon annabi waƙoƙin ilimi da ake karatu waƙoƙin yabon ilimi waƙoƙi na nuna jarumta wa'annan ba su da ba su da illa don ce yana waƙe abinda ake cewa da hausa waƙe kuma ya kasance waƙen bai kunshi sabon Allah ba bai kunshi guluwi ba bai kunshi iyaka ba to wannan baya da matsala. Za matsala mun jiya da sahabai da tabi'ai suka fassara sai ibnu qayyim yace wa yakfi tafsiru sahabati wa tabi'in lilahu al bi annahu gina ya kishi cewa sahabai da tabi'ai sun fassara cikin wannan aya la'ul adin suna nufin waka ake nufi yace faqad san azalika an ibn abbas wannan ya inganta daga abdullahi ibn abbas wa ibn mas'ud da abdullahi ibn mas'ud wa abi sahaba da tabi'i abi sahaba yace sa'altu wa qala abu saba sa'altu ibn mas'ud an qawlihi wa minan nasi man yashri lahwa al-hadith fa qala wallazi la ilaha ghayruhu huwa al-bina thalath marat wa sahha an ibn umar radiyallahu anhuma aidan annahu gina. ya zo daga Abdullahi bin Umar ya ce ana nihin waka waka mai kiɗi kamar yadda gaya muku sun ijma'i ne na malamai cewa ba ta da ba ta da kyawu cikin abin da ake kafa hujja da shi akwai ayat suratul Isra wastabjiz man istabata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajlika istata minhum ka na hankalin wanda ka dama ka sassauta wanda ka dama ka ja wanda ka ga dama cikin su minhum bi sautika da sautinka Allah ke ce mu shedan wannan bi sautika shi ma ya zo da yawa daga cikin da aikin fassara ana nufin waka ne shedan wako inda ake sama su kidi shine yana jan wanda ya ga dama da sauti dai wannan sune sautin shedan haka hadisi ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunanna min ummati ya zo ne ta'aliqan yamin imam bukhari ya ce qala hisham qala hisham bai ce haddathana hisham ba wanda yake shi yasa duk cikin sahih bukhari babu wani hadisi da ake yawan cewa wani ya inganta shi wani ya inganta shi in ba wannan ba asalin da ka ce rawahu bukhari shikenan ka kare baka bukata ka ce wani ya inganta hadisin nan wani ya inganta shi amma wannan cikin sahih bukhari shine hadisi da yafi kowane hadisi bayan an rawaito shi Bukhari ya zai kuma cewa ne ya inganta shi Ibn Hajar al-Asqalani ya inganta shi Ibn Taymiyyah ya inganta shi Imam Sakhawi ya inganta shi Imam al-Iraqi ya inganta shi Sheikh Nasruddin al-Albani ya inganta shi saboda mai saboda Imam Bukhari ya kawo shi da sigatu ta'liq wa in kana zahiruhu ba mu'allak bane Annabi sai yake cewa ya kunanna min ummati aqwamun za a samu wasu mutane cikin al'ummata yastahilluna al-ira wanda za su dinga halakta zina sai mutum ya ce zina haramun halas ce wal kuma suna halatta sa alhariri. Walhamra suna halatta agiya wal ma'azifa kuma suna halatta kayan kiɗa kun ga wannan hadisin sai ya nuna kayan kiɗa haramun ne nau'i kala biyu na farko yake ya sahin luna cikin al'ummata za a samu masu neman su mai da shi halal za ka mine da kenan haramun ne sannan Allah ya haɗa shi da zina ya zo cikin bukari haka ya zo alhira ya zo cikin sunan abi da yana cikin hadisan da muka cikin sunan abi da bai wuce sati biyu kafin mu kai hutun azumi ba ya zo da khizza wani khizza wani nau'i ne na na alhariri wal ah, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi dalili na biyu ya hada shi da zina da alhariri da giya da biyu wanda yake wannan babu iskali cewa wa'annan abubuwan haramun ne wannan hadisin kamar yadda gaya muku cewa manya-manyan mutane manya-manyan malamai sun inganta shi don ya zo ne da da talik a cikin sahihu a cikin sahihul bukhari cikin wanda suka inganta shi akwai ibnu hibban da al-ismaili da ibnu salah da ibnu hajar al-asqalani da shaykhul islam ibnu taymiya da imamu tahawi da ibnu qayyim da as-sadani da in ka zo bayanan da su a shakrasuddin al-albani duk sun inganta shi cikin hadisin da ke nuna harancin harancin kiɗa da kayan kiɗa akwai hadisin da imamu tirmidhi ya fi suwa da isnadi ingantacce yace kharaja rasulullahi sallallahu daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu jabir yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a abdurrahman ibn auf ila an-naqil annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da abdurrahman bin auf zuwa wata unguwa da addada binnai zuwa gidan zainab inda umama take cikin rashin lafiyar rasuwa ba wannan bane ya fita da shi dai lokacin da ibrahim ɗane ne wannan ya fita wancan da abdurrahman bin auf kuma ya fita da shi a wannan wannan hadisin ma muka karanta shi a cikin akamun jana'i shekaru hudu biyar da muka yi karatu akamun jana'i yana cikin sunan tirmidhi da isnadi ingantacce fa iza ibnuhu ibrahim yadudu bi nafsihi ko da annabi ya zo da shi da abraham bin auf da wasu sahabbai sai ga abraham bin auf yana ɗaukar rai fa wada'ahu fi hijrihi sai annabi sassan ya sa shi ya rungume shi ya sa cikin kafafu ne fa bat aynahu sai idon annabi sassan suka yi ruwa annabi yayi hawaye فقال عبد الرحمن سي عبد الرحمن بن عوف يتشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أتبكي وأنت yanzu kana kukan mutuwa bayan kai ke hana kukan mutuwa ala sai ce in ni lam anha anil bukai ni ban hana ai kukan mutuwa ba inna ma nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini na hana wasu sauti guda biyu ne sautin wauta da sautin fajirci guda biyu sautun inda nirmati lahawin wala ibil sauti wanda ake ji wajen waka wajen wanda ake ji na kiɗa wajen lahawu abinda ke kausuwa da la'ibu da wasa wa mazamiri shaitan da algaita ta shaitan wata shine dai kayan kiɗa wa sautun inda musiba da sauti da ake wajen musiba in an wa mutum rasuwa in mutum aka yi mai mutuwa ya ɗaga sauki, ya ce shi ya hana ba kuka na hawaye ba idan an wa mutum mutuwa haka wannan hadisin ma ya nuna cewa kayan kiɗa haramun ne haka an ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sautani mal'una ne sauti guda biyu Allah an ce su la'anannun sauti ne sautu mizmanin inda ni'ima sautin algaita in aka samu ni'ima watan sauti da aka yi na kiɗe-kiɗe in ni'ima ta samu ana ma buki gidanka an yi ma haihuwa ko wani abu sai a dinga kiɗi irin wanda yake kiɗi irin irin kiɗi na na music shine kiɗi na ma'azin yace haramun ne wa sautu wailin inda musiba da sauti na kiran bone inda musiba ta samu kaga akwai abin da aka yi istisna'i cikin wancan na farko shine a duk wajen aure cewa halitta ma mata su buga duk wannan yana da bambanci da a kira abin music ana ta ana ta buga music ana ta ana ta kida ana ta raye-raye wannan haramun ne duk wanda yana tabbatar da cewa wannan lahawul hadith abu ne wanda yake haramun ne zaka ku nisanci sauraren kiɗa yana haifar da tsatsa cikin zukata yana nisantar da ƙur'ani daga zukata yana nisantar da ɗabi'u na ƙwarai zaka wannan kiɗa da music wanda ake yi a haɗa shi da waƙoƙi wannan haramun ne kamar ne gaya muku inda jamhurul ulama sai Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadisi cikin mutane akwai masu sayan yasasshen zance wannan kuma kamar da sabbai suka fassara da kiɗa da waƙa da kiɗa da duk wani abu da ke jaye maka hankali yana iya shiga ciki liyun billa an sabilillahi domin ya ɓatar daga hanya. Allah da gairi ilmin ba tare da ilmi ba wa yattakhidaha huzwa ya ɗauke ta yana izgili yana ɗaukar 'aya Allah yana izgili to tun yana izgili ulaika lahum azabun sai Allah ya ce muhe yana da azaba ta kaskasci ba ce azabun alim ba mafi yawa abin da yake zuwa azabun alim azaba mai raɗaɗi amma yadda Allah yake wa yattakhizaha huzwan yana ɗaukar ta abin izgili sai yake azabar kaskasci kamar yadda Allah yake yake wa idza sami'a min ayatina shay'an ittakhadha huzwa yace ulaika lahum azabun yace muhin in yaji wani abu na ayoyin mu sai ya dauke shi abin izini. sai Allah ce yana da azaba ta azaba muhin azaba ta kaskarci tunda shi ya daukan maka ne izgili shi ya daukan maka ne adu na kaskarci Allah ya tsare mu da kada mun izgili mun yi karatu akan izgili da abin da ya shafi Allah ko abin da ya shafi ayoyin Allah ko abin da ya shafi bayan Allah muminai cewa abu ne mai kai wuta Allah ce wai za ta alaihi ayatuna idan aka karanta mai mu mai irin wannan hali walla mustakbiran ka Allah mai sama'a sai ya juya yana mai girman kai kamar bai ji ayoyin ba ka annafi uznaihi waqra kamar an sa wani abu a cikin kunne ne an toshe kamar akwai kurunta a cikin kunne ne fa bashiru bi azabin alim wannan kai mai bushara da azaba mai tsanani sai Allah ya ce mai gaba

su kuma suna da aljanna ta ni'ima Allah ya sa mu ciki khalidina fiha za su dawwama a ciki wa'dallahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ka cika mana wannan alƙawari ka samu mu ciki wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi al-hakim Allah shine mai hikima hikima da buwaya don haka yana yana ya buwaya kuma sai ya kasance mai hikima ne wajen buwaya wani in ya kasance mabuwayi sai ya zalunci sai kasance cikin lamari ne babu babu hikima wani kuma mai hikima ne amma an ta karfi ne babu yadda zai yi baka sai hikima ce ta kasance can kasa boye amma sai Allah ya hada wa'annan al-azizu al-hakim da yawa al-azizu cikin Qur'ani yana zuwa da ko al-alimu ko al-hakimu mafi yawa in yazo al Allah mabuwayi ne amma al'alimu Allah mai ilmi ne wani ya buwaya ya buwaya amma bai da ilmi sai kuma irin turji kaga ko ya buwaya buwaya sai babu ilmi cikinta ta sai ta wahal da mutane amma idan buwaya Allah da buwaya tare da ilimi za ka ana yin abin da ya kamata ne wani sai ya buwaya amma buwaya sai babu hikima sai ya dinga babauci ciko, ya dinga abubuwa na rashin hikima ya dinga abubuwa na muzuna ma mutane amma Allah shi ne Al'azizu mabuwayi alhakimu kuma mai hikima خلق السماوات بغير عمل ترونه خلق السماوات بغير رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء Allah ce khalaƙar samawati Allah shi halarci sammai bakwai Digairi amadin taraunaha ba tare da wani jimshiki da kuke gani ba alal hasan wal qatada hasan al basri da qatada rahmatullahi alaihi cikin tabi'ai suka ce laisa laha amadun mar'iyatun wala ghayru mar'iya. sama ba ta da ginshiki wanda kuke gani ko wanda ba ku gani an ce ba ta da ginshiki ne wanda kuke gani don ba ku gani ne don haka babu wanda kuke gani babu wanda kuke gani ya zo daga ibn abbas da ikrima da mujahid qala laha amadun la rauna. suka ce tana da ginshiki ku ne ba ku gani ne ala kulli halin ya kai mu'jiza Allah ga sama nan ta tsaya diga ya amadin tarauna ya kai izza Allah ya kai kudurar Allah ya kai cika iko ne da cikakki iya halitta tai ga sama yayi ba a taba ganin abin da yake tare ta ba wanda yake duniya da ci gabanta da technology ta bata kai ta yi abu ya tsaya sama ba babu abin da ke rike shi amma ga sama nan duk inda ka tafi ita kake gani kun babu wani ginshiki da yake tare ta ba shi da aikin Allah ba wa alqatil ardi rawasiya kun ga a ayoyi na makka suna tabbatar da halittar sama da ƙasa da duwatsu domin ne domin su jawo mutane zuwa ga imani wa alqatil ardi rawasiya an tabi da bikum Allah ya je ku manya manyan duwatsu a ƙasa an kami da mikun kada ƙasar ta yi gangaɗi da ku kada ƙasar ta girgiza da ku kada ƙasar ta kasance ta kai da kawo da ku don ka wa'annan duwatsun sai suka kasance uh, waljibala a wuta da suka kasance suna rike ƙasar ne shine wa alƙasar ardi wa sai an tami da mikun ya jefa manyan manyan duwatsu a cikin ƙasa domin ƙasar kada ta girgiza da ku wa basa min kulli dabbatin Allah ya jefa kowace irin dabba a ciki domin ku yi amfani da ita da waɗanda za ku ci kamar samun bahimatul an'am da wa'anda zaku yi kiyo su yi muku kyawo da wa'anda za ku ولكم dabbatin Allah ya watsa dukkanin dabbobi a cikin ƙasa wanda suke ci da waɗanda kuke amfani da su wa amilu asfalakum ila lamsa lam takunu gini illa bi shiqqil anfus wanda ta ko wasu raƙumai su ɗauki kayan da ku an ce ga kai za ku doka ba za ku yi doka ba sai da wahala kaiwa matuƙa ga wahala sai Allah ya ce kuma bancin wannan wa anzalna minas sama'i ma'an kuma mun muka saukar da ruwa daga sama wa ambatna fiha min kulli zawjin karim mu muka fitar da kowane tsiro mai kyawu karimun ai hasanul manzar mai kyawun gani kun ka in tsiro ya fito ana shuka fulawoyi domin su yi kyawu duk in ka je waje da yake da tsanwa yake da tsiro yake da bishiyoyi za ga ya fi kyawu bisa ga wajen da a fako babu komai cike shine wa ambat na fi min kulli zaujin kare muka fitar daga kowane irin nau'i mai karanci mai kyawu wannan ku dumi ne ne in ana magana da mushrikan makka ko Allah ce haza khalqullahi wannan ita ce halitta Allah Allah shi halitta sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba ya jefa mata duwatsu domin su tangale ta domin su hana ta kai da kawo da ku Allah shi ya jefa dukkanin dabbobi da kuke amfani da su da raƙumma a bayan ƙasa Allah shi ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsiro mai kyawun gani to wannan halitta Allah ce ya kuma mutanen makka fa a ni ma za khalaqa allazina min dunihi ku gaya min menene wayanda afuwa bayan Allah suka halitta abinda kuke bauta ba kaga wanda ya ishe su duk hujjoji na hankali Allah ke ba su kuma hujjoji masu shiga jiki masu kaiwa matuƙa. in dai Allah ya yi wayannan abubuwan to ya kuke bautan wanda ba shi ba su mutanen makka sun yadda akwai Allah sun yadda akwai shi kawai sun yadda su bauta wayannan gumakan ne ko domin domin su raba bauta su bauta mu Allah su bauta musu kuma domin ta kai gare su to shine Allah ke tabbatar da su shi ga abin da ya halatta yake tabbatar musu shi ga abin da ya halitta su ko su kawo abin da suka halitta bal zalimuna fi dalalin mubin Allah ya ce bal bai wannan magana ba za su iya kawo ba sai dai su azzalimai fi balalin suna cikin bata ne ko da yake ko domin taso muna bauta mai mu da yake mun taso muna bauta mai kamata ya yi waɗannan abubuwan su ƙara muna imani su ƙara muna kaɗaita shi su ƙara muna aikata abin da ya umota su ƙara muna hannuwa daga abin da ya hannu hana mu cikin marayu ok koyan Thank you. shi ma a san cikin kayan marayu a samu wani marayu sai a bar shi wasu kawo a tamfato Allah ya saka da kai Mafarki da rana mani ya fito mai a cikin mafarki. Hadisi ya inganta bayan annabi sassan ya koyar da alwala sai ce fa manza da ala zalika auna ƙasa faƙada a sa'a wa balama. duk wanda ya ƙari kan haka ya ƙari kan uku ko ya rage wata gaba bata samu ba to ya muna na ya yi zalunci in ragewa yi ya muna na in ƙari yayi yi zalunci wata wanda ya rage daga ko dai bai kasance wani waje ruwa ba su samu ba ko kuma ya yi wanki fiye da uku zaka wanki fiye da uku wanki na hudu bid'a ne abu ne wanda baya da kyawu abu ne wanda annabi ya siffanta da zalunci wallahu ta'ala alam wannan ne Allah ya kara wa da lafiya mene ne sallah da riga wato bai kamata ba Allah ya ce ku zu ku inda kulli masjidin ku yi ku inda za ku je masallaci masallacin za a sallah ya kamata a sa sutura mai kyawu ya kamata a sa tufafi mai kyawu amma bai kamata ya kasance mutum ya sallah da singlet ba in ita ya samu ya yi sallah da ita sallah ce ta inganta musamman in singlet tana da wani abu akan kafada la salata li rajulin fi thawbin laysa ala aktafihi minhu shay babu sallah ga mutum da ya sallah da tufafin da bai aza komi akan kafada ba kaga in ya in singilatta da wani abu a kafada kai ita dai ya samu ko ita dai gare wannan lokaci ko ita dai da tsarki a cikin tufafi ne amma in ba haka ba abu ne da bai dace ba ya kamata ka shiga da kammala zaka yi magana da ubangijinka ne yan ce za ka haɗu da gwamnan garin ku, ko zaka ka haɗu da wani babba sai inda ƙarfinka ya ƙare wajen wanki da guga sai yanzu gaba Allah za ka tsayawa da mala'iku ya kamata a ce nan ma ka yi shiga mafi kammala wallahu ta'ala ala da idan wani abu ya fito masa ba lokacin al'adar ta ba wani discharge da ke fita baya kare azumi wannan baya waje ta abinda ɗaya yake karewa wannan discharge shine alwala duk mutum da ke ganin wani abu ya fito mata to abin da ya fito fi tuwa ta wanke ta yi alwala alwala ta kare amma baya wajen ta wanka baya hana sallah baya kare azumi wallahu ta'ala ala wannan ne ya salamu alaikum Allah da kasa wa malam shin mutum ma ga shi ne a cikin sallah eh akwai sabanin malamai game da ikama wasu ba mace ba suna ganin duk mai sallah shi ma ba su yayi ikama ba suna ganin ikama kamar kiran sallah ce ta a sanar da mutane cikin masallaci an tar da sallah haka idan mutum shi kadai ne suna ganin cewa Sheikh ma mun sallah sai mai yana da wannan ra'ayi idan mutum shi kadai ne ba dole bane su yayi ikama don ba wani yake sanarwa ba wanda zai zo wanda zai zo su yi su jam'i tare amma kuma yin ikama yana da kyawu za ka koma in ta yi ikama ma babu lahi a gare ta in ta yi ikama to abin da kisan tabbatar muku ba dole bane yin ikama tunda ita za ta sallarta wallahu ta'ala Assalamu alaikum ‘yan mata don shi ga ikama ita ba kuwa kowane mai sallah ka yinta ba ko ma mu bai ta amma ka bar harama fa kowa na liman ka bar harama zai yi abu ne wanda yake kamar kiran sallah ne ikama kamar kiran sallah ne wanda yake mutum guda ka kiran sallah shi ne ka kuma juya doke na saura zaka kiran sallah da ikama suna da irin wannan hukunce hukuncen akwai lokacin da ba sai an yi su ba babu laifi an yana da kyawu amma ba sai an yi ba kamar a unguwa in wani masallaci ya fara kiran sallah to sauran masallatan ko basu kira kira babu matsala amma su kira in yafi amma ba dole bane sai sun kira in dai wancan kira an ji shi ko ina to shi kadai ma ya wadatar wallahu ta'ala alam ah, wanda yayi musamman wannan sun ji kai maka ga musu hankali lalle lalle babu cawo kuma laifin iyaye ne duk yare da suke wannan shiga mai laifi na farko shine iyaye iyaye suke kyale suna wannan shiga amma ba zai yarinya ta tafi da irin wannan tufafi daga gida ba mahaifinta ya gani ya kyale akwai wadda in ta sa hijabi ba wanta hushi yake wai ba wanta hushi yake ta sa hijabi kaga wannan ai ba daidai bane wannan ba tarbiyya bane so bai dace ba irin wannan ya kamata iyaye su ji tsoron Allah su san Allah zai tambaye su kuma Allah ya ba su tarbiyyar waɗannan yaran ne ya ba su kiran su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk wanda kaga tarbiyya ta lalace cikin al'umma su daga wani gida ne wani gida ne iyaye suka yi sakaci ya tarbiyya yaran ta lalace sai ta kai ga sauran mutane Allah ya muna tsaro ya shirya mu gaba daya wallahu ta'ala a'lam malam da su magana su kaya a cikin kamar da nake da hawa da sai danginka da matar dawa suka ce da za ka koma mana na rasa ya kai shi ke nan auren ma kare shi ko kuma zai iya karar a kotu ba amma auren ku bai kare ba yana nan muddin ka suke da saki ɗaya ne majammai da ita ba a shakanta yadda ta ko yadda iyayenta wanda ya saki matar shi kafin ta gama idda ya ce ya mai da ita kawai abinda ake bukata wa ashidu da wai adlin minkum ku samu mutum biyu masu shaidu cikin ku adilai ka ce musu wane ka shaida wane ka shaida mai da matata ba a buƙatar dole sai ta yarda ba a buƙatar dole sai iyayenta sun yarda za ka ba su da incin su ce maka matarka ta saku inda ka tabbata ba ta gama idda ba kawai ta abinda za ta yi tabbatar da ta gama idda kafin ka ce ka dawo da ita ita ba da dalilai da hujjoji to wannan kuma sai an koma daura muku aure amma in ba haka bane tana iya bai da ita ko ta yarda ko ba ta yarda ba ko in gidansu sun yarda ko ba su yarda ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya ce assalamu alaikum mara masallacin da yake yin tarawih sukan haɗa raka'a hudu sai su yi tahiya shin malam hakan ya halatta amma ba ji eh ya halatta akwai malaman da ke ganin ana haka duk da yake ba mafi kaɗan ne sun dogara da hadisin na Aisha يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وغسلهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وغسلهن ثم يصلي ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هدو فكا هدو كبك تنبيني كاوانسو لتأوانسو sannan ya koma wasu hudu to a wannan hadisin mafi yawan malamai sun tafi kan juju ake yi cikin su babu inda aka ce yana sallah hudu bai sallah ne ba watan waɗannan suna da fahimta ce fahimta ce ba hadisi ne kwata kwata fahimta ce su sun fahimci cewa ana hudu a sallah ne sallama daya don cikin hudu din babu inda aka faɗi aka faɗi sallama kuma ba inda aka ci ba a sallama sai an yi hudu Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yana ganin cewa wannan fahimta kuskure ce lalle lalle a wannan hadisin in kana so ka samu hadisin da ya fassara shi shine hadisin da Annabi sai ke cewa salatul layli masna masna sallar dai raka'a biyu ce raka'a sannan shi abin da aka hikaito daga aiki ne yana juya sallame ya juya sallame don haka yi biyu biyu a sallame dai ala kulli halin ya kai hudu amma wanda ya tafi hudu din akwai malaman da suka tafi akan wannan fassara don haka ba a yi mai inkari kuma babu iskali wallahu ta'ala alam malam ko akwai wani zikiri da ake yi a cikin sujada a ko ba a yi wani abu keɓantacce da inganta ba wanda ake karantawa a da ƙabliya da ba'adiyya sai wasu malamai sun ce ana karanta a sa wanda ake karantawa a salloli a sujuda wadda aka yi wadda ba ta ƙabliya ba ko ta ba'adi subuhu su wa mala'ikaci waro Su ba harika allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ah, subhana rabbiyal azim na rabbiyal a'la da sauransu wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah haka wani bawa Allah ya yi da masallaci a matsayin karfin jariya Su sai hukumar ƙara gidaje ta rahoton masallacin aka yi yariya Su sai aka yi fili kusa da wani domin a sake biya wani masallaci ba samu ba to mara ana da damar yin amfani da irin wajen yin rijiya ko makaranta ko kuma dole sai sai masallaci idan mutane ahalin halli wala'abi masu hankali na unguwar sun zamna sun ce lalle lalle abinda an maslaha shi a gina musu rijiya da shi duk sirrin ya ne ana iya ginawa musamman in mai wanda ya gina yana nan kuma ya yarda da haka da in cewa babu buƙatar masallaci amma akwai buƙatar masallaci to shi za a ginawa abubuwan wakafi ba a fitar da su daga wakafi ana ajiye su ga abinda aka yi wakafin su akai masallaci ɗaya ne daga cikin wakafi wallahu ta'ala wanda ya da da da da sa suna sai ya halatta ya sa mutum sunaye ko bokiti ma ya halatta ka sa mutum sunaye aka hana kawai kala ɗaya ne waɗanda aka hana ne kawai a sunaye babu wanda ba a sawa za ka duk abin da ta samu ɗanka suna tanko ko manu ko mani ko gaddafi ko gajjafi shi kan shi muhammad azafi yake azafi yake wajen rubutawa ne da hausa boko ko da turanci mai suwa ai koma gajjafi aka yi ji amma asali kakunce azafi yana halatta a samun mutum suna haka ne sai dai abin da ya fi ga sunaye abdullahi abdurrahman da kuma duk abin da aka yi bauta Allah da shi da sunayen mutanen kirki na annabawa da sunayen sahabbai na kwarai amma dai don halattun a sa yana halatta a sa duk abin da ba a hana ba kuma abin da aka hana nau'i biyu ne na farko abin da ya kasance na saɓo ne abin ya kasance na saƙo ne na biyu abin da kasance na taskiya ne na tsarkakewa ne a tsarkake ka a ce maka azkanna a nuna ka kafi kowa tsarki ka kafi kowa halin kwarai a nu a barra a nuna wanda yake ta ce barra ta kwarai managarciya irin wa'annan aka hana ko kuma abin da yake na sabo kama afiya da da zuwa duk wa'annan hana su ko abin da ya kama da su to na aka hana ma in ba su ba kowane suna ana iya samun mutum wallahu ta'ala malam na rikari sai kuma jini ya tsawon kwanaki amma daga bana kowa a tsarin da kan na da zai da tsawon ta ciki bari ya tafi kashi biyu idan an yi bari kafin a yi halitta to ginin istihala ne ko gada ke bari za ka ci gaba da azumi za ka ci gaba da sallah babu abin da za ki daidawa idan halitta ta taho ya shiga wata na hudu an yi busa rai ko da ya faɗo da halitta to jinin jinin fasi ne ba za ki ci gaba da sallah ba muddin jini na nan sai jini ya ɗauke wallahu ta'ala alam muna tuni ga taimakon marayu ana ana ta kawowa ki kawowa saboda Allah domin a samu a ba wa'annan marayu mun ce za mu sa account number muna nan muna processing account in ya samu in bai samu ba za mu sa wani account wanda insha Allah za a taimaka ita ta wannan account din Allah ya biya duk da suka taimaka da masu niyyar taimakawa ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi